radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 To an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare. Hakanan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan za a kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe to kamar dai da aka saba kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar bakwai ga watan Agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan zulhijja na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 61 da suka gabata rana irin ta yau wato bakwai ga watan Agustan shekara ta 1960 kasar ivory coast ta samu yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turan portugal ne suka fara zuwa kasar ivory coast a cikin karni na 16 miladiya su kuma a ƙarshen ƙarni na goma sha tara wato a shekara ta alif ɗaya turan faransa suka mame ƙasar wannan halin ya ci gaba dai har zuwa lokacin da mutanen ƙasar suka fara gwagwarmar neman 'yancin kansu tare da sauran ƙasashen renon faransa a yankin wanda kuma hakan ya tabbata a rana irin ta a shekara ta alif ɗaya da tara sittin ƙasar ivory coast tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i biyu. da 463 sannan tana makwabtaka da kasashen liberia gini mali ghana da kuma burkina faso sai kuma tekun atlantic daga kudancin kasar masu ware ko san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan agustan shekara ta 1982 aka rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin kasashen amurka da labanan da kuma kungiyar plo karkashin jagorancin marigayi malam yasa arfat akan cewa plo za ta fitar da dakaranta daga kasar labanan da hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da jiragen yakin isra'ila suke yin lugudan wuta a kan birnin beirut da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar plo da aka kwashe kwanaki tamanin a jere ana gwabza yaƙi a tsakanin sojojin labanan tare da mayakan plo da kuma isra'ila ɗaya ɓangaren da ƙarshe dai malam yasir arfat ya amince ya rattaba hannu akan wannan yarjejeniya wadda ta kunshi cewa ya fitar da mayakan plo dubu goma sha biyu daga labanan zuwa kasashe takwas na larabawa amma duk da haka isra'ila ta ci gaba da kame yankunan kasar labanan wanda hakan ya sa al'ummar labanan ɗin suka ɗauki makami da kafa ƙungiyoyin soji na sa kai domin yaƙi da isra'ila inda a cikin shekara ta dubu biyu isra'ila ta fice daga labanan babu shiri bayan da ta sha wuta a hannun dakarun sa kai na ƙungiyar hezbollah da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan agustan shekara ta dubu da 2008 dakarun kasar georgia suka kaddamar da hare-hare a kan yankin osetia ta kudu da ke kokarin ɓallewa daga arewacin georgia inda suka kashe mutane fararen hula da kuma jikkata wasu amma nan da nan sojojin rasha suka shiga suka fatattaki sojojin georgia daga cikin yankin na osetia ta kudu amma shugaban kasar faransa na lokacin nicolas sarkozy ya shiga tsakani wanda hakan ya sa rasha ta jinya sojojinta daga cikin kasar ta jujiya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai da minti na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. Kungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon ta ce ta mayar da martani wanda ya dace a kan Isra'ila. Iran ta kiraye dukkanin ɓangarori a ƙasar Afghanistan da su koma a kan teburin tattaunawar sulhu. Messi ya koma a kungiyar ƙwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta ƙasar Faransa. tun kuma ga cikakkun labaran da ke dake. Mataimakin babban sakataren ƙungiyar Hezbollah a ƙasar Labanan Shak Na'im Qasim ya bayyana cewa martanin da kungiyar Hezbollah ta mayar a kan Isra'ila da mukamai masu lizami shine fi dacewa. A wata santawa da tashar Almayadin, mataimakin babban sakataren ƙungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon na Na'im Qasim ya bayyana cewa Isra'ila ba ta fahimtar wani yare na yin tar da Allah wadai da munanan ayyukanta inda take fahimta dai kawai shine ta ji a jikinta a duk lokacin da ta yi wani shishigi Ƙungiyar Hezbollah ta sanar da cewa ita ce take da alhakin harba makaman roka a ranar jiya Juma'a akan sansanonin sojin Isra'ila sakamakon harin da Isra'ilan ta kai a ranar Alhamis a kudancin Labanan. Bayanin ya ce da misalin karfe ɗaya da kwatane na safiyar jiya Juma'a dakarun ƙungiyar Hezbollah suka harba makaman roka akan sansanonin sojin Isra'ila a matsayin martani. kan shishigin da isra'ilan ta yi akan ƙasar labanan kuma idan isra'ilan ta ci gaba da yin hakan cewa ƙungiyar hezbollah da zai biyo baya zai fi haka kafofin yaɗa labaran isra'ila dai sun ce an harba makaman ne daga ƙasar labanan zuwa yankuna waɗanda isra'ila ta mamaye da kuma kafafen sanonin sojojinta a ciki da hakan ya haɗa da yankin jalil da kuma tuddan malaman addini a kudancin labanan dai sun fitar da sanarwa wadda take nuna cikakken goyon baya ga matakin da kungiyar hezbollah tare da jaddada cewa wannan shine kawai mafita da lokacin da isra'ila ta yi wani shishigi a kan kasar labanan ita ma ta ɗanɗana kudarta bangarori daban-daban na al'ummar kasar labanan dai sun nuna goyon bayan su da matakin da kungiyar hezbollah ta ɗauka na mayar da martani kan shishigin isra'ila faisal bin farhan ministan harkokin wajen saudiya ya bayyana kwalla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila da wasu ƙasashen larabawa suka yi da cewa lamari ne mai kyau shafin yadda labarai na shahab news ya ba da rahoton cewa faisal bin farhan ministan harkokin wajen ƙasar saudiya ya ce kulla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila da gwamnatocin haɗaɗɗe daular larabawa bahrain sudan da kuma morocco suka yi zai taimaka matuƙa wajen ci gaban yankin ya ce a lokacin da aka gudanar da zama a yankin al'ula na saudiya an samu fahimtar juna tsakanin saudiya da qatar bayan kwashe tsawon shekaru suna zaman doya da manja kafin wannan lokacin dai matsar gwamnatin saudiya ita ce ba za ta taɓa amincewa da kulla alaƙa ta zahiri da isra'ila ba matukar dai ba a kafa ƙasar palestino akan iyakokin shekara ta 1967 ba wanda kuma sabon farcen minista harkokin wajen ƙasar ta saudiya ya yi hannun riga da wannan matsaya ta ƙasar ta jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta buƙaci dukkanin ɓangarori na siyasa da na addini da sauran al'umma a kasar afghanistan da su kuma akan teburin tattaunawa sulhu gasken bayanin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran khatib zade ya fitar a yau ya bayyana cewa gwamnatin iran din ta yi kira da babban murya ga dukkanin bangarori na siyasa da addini da kuma sauran al'umma a kasar afghanistan da su kuma akan teburin tattaunawar sulhu a tsakanin su bayanin ya ce al'ummar kasar afghanistan ne kawai za su iya warware matsalolinsu da kansu a tsakaninsu ta hanyar fahimtar juna da kuma yin sulhu da kuma yin aiki a tsakaninsu a dukkanin bangarori na kasar domin ganin cewa hakan ya taimaka an samu ci gaba hakanan kuma bayanin ya yi ishara da kisan wasu jami'an diplomasiyar kasar irin su bakwai da kuma ɗan jarida guda wanda mayakan ƙungiyar taliban suka yi shekaru 23 da suka gabata a yankin mazar sharif na ƙasar ta afghanistan wanda iran ta ce hakan ya saba wa ka'ida ta diplomasiya bayanin na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce dole ne dukkanin bangarori da hakan ya haɗa da gwamnati da kuma taliban da sauran ƙungiyoyi da jami'in siyasa da wakilan kabilun ƙasar su koma kan teburin tattaunawa domin fahimtar juna da kuma ceto kasar su tun bayan da amurka ta fara janye sojojinta da kasar afghanistan dai ƙasar ta faɗa a cikin wani mawuyacin hali inda ƙungiyar taliban ta fara mamaye wasu yankuna na ƙasar yayin da iran kuma take kokarin ganin cewa ta sulhunta bangarorin gwamnati da na kungiyar ta taliban a bangaren wasanni kuwa fitaccen ɗan wasan kwallon kafa na duniya wanda yake buga wasa a ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona a kasar spain lin messi ya koma ƙungiyar kwallon kafa ta paris saint germain a kasar faransa rahotanni daga kasar ta faransa dai sun tabbatar da cewa an kammala dukkanin yarjejeniya tsakanin messi da kuma paris saint germain inda halin yanzu ya riga ya zama ɗaya daga cikin 'yan wasa na wannan kungiya. a ranar talata mai zuwa ce messi zai bayyana a gaban magoya bayan paris saint germain a birnin paris fadar mulkin kasar faransa domin gabatar da shi a hukumance a matsayin dan wasan kungiyar an canma matsaya tsakanin messi da paris saint germain akan rage na shekaru biyu a jere akan albashi na euro miliyan 25 a kowace shekara ko jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim. masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na Afirka a yau. Shirin yadda muke muku mu batutu a shafi nahiyar Afirka. Inda muke tona da ƙwararru da masana da mazarta da suke mana ƙarin haske game da waɗannan batutuwa. Da fatan ma saurare sun ci tare da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ran saurare abin da kai mana tanadi. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin da shirin. A yau shirin namu zai mayar da hankali ne game da sabon koyon da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi na kafa wata sabuwar hukuma ta yaki da nuna ware launin fata a duniya. Wannan sabuwar hukuma an kafa ta ne a daidai lokacin da ake tunkarar bikin cika shekaru ashirin tunkarar bikin cika shekaru ashirin da taron watan satumba da aka yi a shekara ta da ɗaya kan a birnin daban na ƙasar afirka ta kudu kan kyamar nuna wariyar launin fata wanda muhimman batutuwa da suka mamaye wannan waje wajen wannan taron su ne rikicin gabas tsakiya da kuma batun bautar da mutane ko kuma batun bauta babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da sabon ƙudurin a ranar litinin ta gabata ne na kafa hukumar dindindin ta mutanen afirka domin tattara shawarwarin ƙwararru game da hanyoyin da za a bi wajen kalubalantar matsalar nuna wariyar launin fata kyamar baki da rashin haƙuri da juna shi dai wannan kuduri, ya samu amincewar mambobi 193 na majalisar ɗinkin duniya har ila yau an buƙaci hukumar ta zama tamkar wandan damali na tabbatar da aminci da tsaro ga rayuwar mutanen afirka da yadda al'ummomin afirka suke gudanar da rayuwarsu an kafa wannan hukumar ce a lokacin taro karwa na goma da babban zuwar masa ɗinkin duniya ya shirya kan mutanen afirka kuma a ranar ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar kuma ana sa ran wannan shirye-shirye da ayyukan da wannan hukuma za ta yi zai kare ne a ranar talatin da ɗaya ga watan disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kuma zai mayar da hankali ne kan ginshikin tabbatar da tsaro adalci da kuma ci gaba kamar yadda muka ambata a baya wannan hukumar an kafa ta ne a zai lokacin karatowar taron cika shekaru ashirin da yin taron wanda ke cike da sarakiya a watan satumba na shekara ta 2001 na kalubalantar nuna wariya da kyamar baƙi don bancin launin fata a birnin daban na ƙasar afirka ta kudu wanda batun rikicin gaba tsakiya da batun bauta shine mamaye wannan taro inda wakilan amurka da haramtacciyar kasar isra'ila suka fice ga ɗakin taron da nuna adawa da sabon daftarin ƙudurin da yake danganta isra'ila da tsauran ra'ayi da kuma nuna wariya takardar bayan taron da aka fitar ta yi tare da yin kira da a tumɓuke tushen duk wani nuna wariya da kyamar baƙi da rashin haƙuri da juna game da abin da ya shafi bauta takardar bayan taron ta nuna damuwa matuƙa game da yadda ake ci gaba da azabtar da mutane sakamakon bautar da su da ake yi. Kana ya ƙara tabbatar da cewa bautar da mutane ko kuma a cinikin bayi babban laifi ne ga 'yan adam kuma dole ne a yaƙe shi a kawar da shi a bayan ƙasa har abada. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa kowane mutum an haife shi ne don ya zama mai 'yanci kuma mai haƙƙi iri ɗaya ba tare da wani banci ba kuma yana da haƙƙin ba da dukkan gudunmuwar da ta dace wajen ci gaban al'ummarsa kuma duk wata aƙida ta wuna fifikon launin fata ƙarya ce a kimiyyance kuma ɗabi'a ce ta rashin adalci mai haɗarin gaske a cikin al'umma kuma dole ne a yi watsi da ita da kuma ra'ayoyin da ke ƙoƙarin nuna bambanci tsakanin jinsi na bani adam Masar ɗinkin duniya ta yi kira da a yaƙi halayyar nuna wariya a duniya baki ɗaya kuma na daga cikin muhimman abubuwa da ta ba muhimmanci haka zalika ta ba wannan sabuwar hukuma ta 'yan afirka sabbin tsare-tsare da suka hada da taimakawa al'ummar afirka bangarorin siyasa tattalin arziki da kuma zamantakewa kuma su tattara shawarwarin kwararru game da hanyoyin da za a bi wajen shawo kan matsalar nuna wariya ta da mika shi ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta masar ɗinkin duniya da ke da da kwata a birnin geneva wannan hukumar ta kunshi membobi goma biyar daga cikinsu waɗanda masar ɗinkin duniya ce ta zaɓa da kanta daga nahiyoyi guda biyar sauran guda biyar ɗin kuma za a zaɓe su ne daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam da haɗin gwiwar ƙungiyoyin afirka daga ƙarshe an sanya shekara ta 2022 a matsayin lokacin da hukumar za ta fara gudanar da taronta na farko kuma an buƙaci tabbatar da rahoto a duk shekara ga masar ɗinkin duniya game da ayyukan da hukumar ta gudanar kana daga bisani masar ɗinkin duniya ta tantance yanayin ayyukan da ta gudanar a tsawon zango hudu bisa amincewa da tantancewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam masu fashin baki suna bayyana wannan mataki da cewa mataki ne da zai haifar da mai ido matuƙar hukuma ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta kuma aka saka mata mara domin ta yi abin da ya dace inda wasu ke ganin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa amma dai lokaci ne kawai zai bayyana hakikanin gaske wannan lamari to akan wannan lamari na tuntubi wani ɗalibi wanda ke karatu akan ɓangaren sanin halayyar jama'a da kuma wato harkokin siyasa wato muhammad awal yusuf wanda ke karatu a nan jami'ar al mustafa da ke nan birnin tehran to dangane da wayannan kungiyoyi da ake kafawa na nuna wariyar launin fata ko na yaƙi da nuna wariyar launin fata wato gaskiya aiki ne mai kyau kuma zai taimaka wajen wayarwa da al'umma kai su wayanda ake nuna musu wariya da kuma su masu nuna wariya din wajen fahimtar juna da kuma samar da eh, zamantakewa mai kyau a tsakani to amma babbar matsala ɗin shine idan ya zama su da ake yi domin su ɗin ba su iya wani fafutuka ba to kaga zai zama kenan aikin baya da amfani amma idan ya zama ana yin wani abu kai da ake yi domin ka kasan ana yi sannan kai ma da ake don a ganar da a wayar maka da kai kai ma kuma kana iya fahimta amma ta wace hanya to abin alfaharin shine mafi yawan kungiyoyin da suke da ake kafa su ma'ana domin nuna wariyar launin fata ba baƙaƙen fata ne suke kafa su ba fararen fata ne suke kafa su to wannan kaga wani abu ne wanda ya kamata su baƙaƙen fata su lura da wannan wa'insu mutane daga cikin fararen fata suna suna yin yunkuri domin kawar musu da zalunci da ake musu a duniya domin saboda karancin bakar fata a duniya shine kusan idan aka ce nuna wariyar launin fata a kansa take kariya duk da ba wai eh, wariyar launin fata ya ta'allaka akan baki da fari bane kawai a akwai waɗansu abubuwa wanda yake suna faruwa tsakanin su su kansu fararen fata din amma dai abin da yake a zahiri muke iya gani idan aka ce wariyar launin fata yana ta'allaka ne tsakanin fari da baki a bangaren kungiyoyin masu zaman kansu wannan irin rawa za su iya takawa wajen wayar da kai game da illar nuna rawariyar jinsi a tsakanin al'umma sannan sai kungiyoyi masu zaman kansu kuma kungiyoyi masu zaman kansu ayyukan da za su iya wanda zai iya ba da gudumawa shine su suna zamantakewa ne tare da al'umma sannan al'umma sukan fahimci abubuwa da yawa daga gare su to yayin da suka ɗauki nauyin ba da ma'ana wayarwa wayarwa da mutane kai akan wannan abin da ya kamata a yi da kuma wanda bai kamata a yi ba misali da yawan mutane ba su je makaranta ba da yawan mutane a afirka za ka samu suna da karancin wayewa ta zamani kuma sannan suna da karancin fuskantar siyasar duniya to idan ya zama akwai ƙungiyoyi wanda za su iya wayar musu da kai akan irin wayannan abubuwa din to zai zama zai taimaka musu wajen fahimtar ko da hadda akalla ko da ba su je makaranta ba za su iya bawa kansu kariya na irin matsalolin da suke fuskanta na nuna wariyar launin fata to amma babban matsalan da ake fuskanta da yawa daga cikin al'umma su suna ganin cewa da gaske su ɗin nan ne to kaga dole aikin wa'annan kungiyoyi zai zama akwai wahala sosai da sosai dangane da su al'umma din da ake yi domin su to a matsayin tambaya ta ƙarshe wane kira kake da shi game da irin matakan da ya kamata a ce an ɗauka wajen rage kaifin wannan ɗabi'a ta nuna wariya ga tsakanin al'umma kama daga hukumomi ne ko mantoci musamman ma gwamnatocinmu na kasashen afirka da kuma na kasashen turai amma dangane da mataki kuma da ya kamata a ɗauka wajen rage wariyar launin fata wannan gaba ɗayansa kacau kawai matakan yana hannun eh, baƙaƙen fata musamman na afirka yayin da suka yi karatun tanatsu shugabanninsu da talakawansu suka ji cewa bari su yi rayuwa irin wadda sauran al'umma suke yi su gyara kansu su gyara ƙasashensu su gyara al'ummarsu su kawar da duk wani biyayya ga wani eh, shugaba wanda ba ba shi ba a ƙasa su yake ba ma'ana su yadda da cewa suna da yanci to wannan zai iya rage kusan zai iya rage kashi saba'in na wariyar launin fata da aikin na faɗin duniya ma'ana bakin fata kare tafi kowace ƙasa da nufin yin hidima da nufin yin bauta sai dai da nufin yin wani aiki bisa yanci ba da nufin yin bauta ba to yayin da bakin fata ya samu wannan yanci din a ƙasarsa to zai iya samun yanci a ko'ina kuma zai iya rayuwa yadda kowa yake yi amma idan ya zama duk mu'amalar bakin fata irin wacce take ne a yanzu shugabanninsu kamar bayi kamar yaran fararen fata su kuma suna rayuwa kamar bayi to lalle dole dole zai kasance bakin fata sa zai masa wahala samu kuma zai tabbata a cikin nuna masa wariya da kuma rashin girmamawa a tare da shi sai dan abin da ba a rasa ba amma in yi kokari ya gyara kansa wannan ita ce babban nukuta da ya kamata a yi toji a kanta shine ya kokari ya gyara kansa ma'ana wurin da yake rayuwa da kuma abin da yake yi a ƙashin kansa domin kawo ci gaban kansa to yi kokari ya gyara wayannan abubuwa din to zai taimaka gaya wajen rage wariyar launin fata domin sai ka gyara kanka wani zai mutunta ka to ma saurare kun saurari Muhammad Awal Yusuf kenan wani ɗalibi a nan Jami'atul Mustafa da ke nan birnin Tehran wanda ke karatu a bangaren siyasa da kuma sanin halayyar jama'a kuma anan ne zan jalin zamu shirin gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki sai a wani jikon za ku ji mu ɗaukin sabon shirin amma kafin nan a madadin Muhammad Awal Yusuf ya taimaka mana a cikin shirin ni da na kan tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma ana cewa da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. To shirin Afirka a yau kenan, to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu sauraro. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa a boh daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana assalamu alaikum sashen hausa na voh sunana musa usman bularafa da ke nan karamar hukumar gulani da ke jihar yobe farko yana gaida abokina ali muhammad adamu bularafa sai mari madu bularafa sannan ina gaida activist usman aliko jamagun sai na atu amaryar gwani lawan tare da angon nata gwani lawan ali gamada sannan ina gaida yahaya baba alhaji wuro birji sai abubakar yan abk sannan ina gaida nuru abubakar gidan abba na gode sashen hausa na biyu BOH. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon BOH Hausa da ke tahiran babban birnin Iran sunana Sanusi Madatai da magaran jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne dauke da sakon sada zumunta zuwa ga kaɗan daga cikin ma'abota wannan tasha mai tarin albarka. Kuma yau ma kamar kullum ina fara da isu Madatai da magaram sai kuma Mansur Sule Madatai da magaram. Akwai Usaini Star kasuwar kwaliya da magaram na agwa mai faci da magaram Leto Shehu da Magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga Abdulrahman wanda ake kira da Abdul Kibiya Gwal Kadamari da Magaram sai kuma Rabe Mai Aski shugaba ne na kungiya masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da Magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga Aminu Ofisa Bil Magaran Dawa sai kuma Mati Dankore Bil Magaran Dawa mazauni a Libya ina mika sakon gaisuwa zuwa ga Mamman binya Yakuba Awashe sai kuma Sanusi Ibrahim Banna wanda yake jihar Doso akwai shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin dawa. daura sai kuma ilyas yakubu digawa a jihar bauchi akwai ibrahim dan fulani ya yali shi ma na nan a jihar bauchi ina fatan sun ji sakon gaisuwa suna cikin koshin lafiya Salamu alaikum sashi Hausa na biyu mai magana abubuwan man jama'a Balo jihar adama tarayyar Najeriya. A zan amfani da wannan dama wurin mika gashi gashin zabi sunka zuwa ga yan wa da abokan arziki kamar misali a Abdullahi mai Kano da ke gulam a nan jihar Adama sai kuma majin kungiyar mure jama'a na jihar Adama da Bello Daudauri kasuwar Yola da kuma Piero na kungiyar mure jama'a na jihar Adama baban gida kwamfuta Shilin sai kuma sakataren tsare-tsare na kungiyar mure jama'a na jihar Adama. abubakar jidda lamja ganye ba zan manta da shugaban kungiyar murar jama'a na najeriya haruna mai katsina ba ina gaishe da ado Salatu goma da annabi a rijau da kuma abdullahi mai inji shi a rijau da kuma ibrahim dan fulani mararraban yawuri da ke jihar kebbi ina gaishe da dukkan ma'aikatan sashen hausa na voh iran assalamu alaikum voh hausa mai sauraron ku na yau da kullum masu su da da magaran a jamhuriyar nijar muna godiya da fata alheri da kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki a yau na shigo cikin shirin ne zan gaida kowa da kowa da ke cikin gidan nan ina gaida kowa da kowa ina gaida yusu da cika da magaran jamhuriyar nijar ina gaida shinu shima da ta a jamhuriyar nijar ina gaida rabon shugaba mai aski a da magaran ina gaida na auga mai faci a da magaran jamhuriyar nijar ina gaida kowa da kowa da ke cikin gidan nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu BOH Hausa fata alkhairi da fatan kun wayi gari cikin koshin lafiya. Magana Rabi Dusu daga na mazara da sakon gaishe gaishe na na yau. Zan fara ne da baba na Musa Tanga wanda yake nan Birma garin Dawa, abubuwan su mai kalanda a nan Birma garin Dawa, AD Robo na hawa da hawa a nan Birma garin Dawa. Mati dan kore wanda yake Tripoli kasar Libya da fatan yana cikin koshin lafiya da sauran dukkanin yan uwa da suke can da kuma Aminu Ofisa Birma garin Dawa. su diga ga jihar bauchi da ilyami kanti da shayi garkin daura najeriya da fatan dukkanin sauran mutane cikin gidan nan ana cikin koshin lafiya ina kuwa fata alkhairi assalamu alaikum boh tayar murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare nigeria Don allah yana so nan kafa mai albarka ku ba ni dama in aika gaisuwa ta ga yan uwa da amanan arziki in gaida su da farko dai hassan barka ne maka fatan alkhairi da fatan kana cikin koshin lafiya da kai da ma'aikatan duka wani rediyo mai albarka da haka yana gaida isu madatte da magaran akwai sunusi madatte da magaran akwai alaran matsatsawa na shanye da magaran ba manta da toro wanda yake mai isansu ne wanda yake nan da magaran akwai abdullahi kadamari akwai usaini sitar wanda yake ga 'an kwalliya akwai musa mai shayi da wace a nan ramfon hawa juju ba zamanta da chef de gart mamman mena sardina sunar wanda yake ramfon hawa juju a nan da magaran akwai zabiru mai matala shugaban zaɓi sanka ne na nan jihar da magaran ina ba shi dubin gaisuwa akwai alhaji aminu mustapha ga 'an kwalliya shi ma ina gaida shi da fatan alkhairi akwai alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji nafi jibo gallawa wanda yake garin saudiya akwai shugaba alex suleiman dan gambo mai atamfa wanda yake guman nigeria akwai mutar mai kanti da wadda wanda yake shima a nan nigeria akwai alhaji sani dan kaka mai fanta wanda yake kano da duk wanda ya ji sunan shi a cikin wannan kafa inewa kuwa fatan alkhairi to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan jabirki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyansu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wacce daga nan birnin tare da muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci don yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Masu saurare barkanmu da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki ne muke yin dube kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubarin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radio boh hausa da ke birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsha a wannan karan. a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da hirar da muka faro da wani babban malami a garin jos na kasan nigeria wannan bawan allah shine musa ibrahim sagagi jagoran makarantar cis ko in ce college of islamic studies mai koyon da boko da larabci wannan shahararren malamin a cikin kundin da ya dauro yau zai tashi ne kan yin shawara ga mahaifi don ya tsaya tsayawar daka don ganin yaronsa ya samu wani abin rikewa da fatan iyalai da su amfana da shirin malam muke saurare. sai ga zama kankan zai ku bai kama nan ba bai iya nan ba haka kuma zai dinga tafiya a rudi haka zai dinga tafiya a baragada ya rasa ma mafi ci irin wannan yana da muhimmanci a su eh, shugabannin namu su fahimci yadda za su sa manhaja guda daya yaro ya goge ya dandaka ya iya yanzu an fara yi wani ɗansu wurare amma waɗansu wurare da yake abu ne umuman su fara ba mu Allah ya sa namu su fahimta Allah ya sa namu su gane Allah ya sa namu tsaya su gyara mana ne zamanto da eh, jikokin mu ya'yan mu da kamar su mun san abin duka wannan yana cikin hakkin uba ne ya sa ido ya ga cewar wannan kalmar ta professionalism da nake ta bayani a kai wato kwarewa da gogewa da lakantar abin da ya kamata a rayuwa allahumma na sana'a ne da kuma uwa uba na ibada na ibada dama ka riga ka taho ka goge musu da kalmar shahada ne ya iya sallah kana dan kucin din kana yin sallah kana jawo shi ko uwar tana yin sallah tana jawo shi ba wai na koma baya bane ina yin fasa ina da daidaitawa ne ta koya masa sallah tana tana sallar yana gani ya fara gogewa ya fara iyawa har kuma a zuwa ta tsaya da shi sallah masallaci nan ma yana iyawa bai su kawai sai kenan malam ya ya iya sallah a ya ya to a'a a dukkan an nuna mu sallah ta karantar da shi farillan a karantar da shi sunnonin a karantar da shi sahabban yadda zai yi alwalar yadda zai duk wa'annan ya zama to a ilimance ba wai sannan ya gani makaranta ba Fari duka wa'annan hanyoyi na nuna maka cewa da za ka nemi gafaran Allah subhanahu wataala to aiki maka ka kama annabi tana tare da annabi idan wani tuntuɓe ya samu ka nemi gafarar Allah ka za ka koma wajen mai kowa ne ko ne ke ka koma wajen mai kowa ne ko ne ke to shi ne wani subhanahu wataala ta ga wani ke ne Allah yake ba zai wahalar da mu ba wahalar nan iri iri ce wahala ta rayuwa yau da kullum dama dan adam shi kullum cikin kuka yake wahala ta rayuwa yau da kullum ko ko wahala ta shiga hatsari shiga kullum sun shiga musifofi ba mu iya taɓa ka idan kana tare da Allah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi ba mu iya taɓa ka idan zama jarabawa ana iya jaraba ka domin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba da kullum da kowa an jaraba shi amma an nuna mana ne don mu kula da kanmu a gaba ba wai don sun ita yana wa kan shi ba sallallahu alaihi wasallam masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion bohet hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayani bayanin malam kan yadda mahaifi zai ci gaba da bin lamarin yaron nasa da fatan dai iyalai suna amfana da shirin wannan shi ne da kanki za ka taho da yaro haƙƙin uba dai ke bayani a kan ta za ka taho da yaro har ya kai ga yi bakin nan da muke magana misali ko kuma mai nisa a karatun nan da muke misali na Allah in ya zo yadda za kaga za ka ce ya girma ya san kansa zai fara aiki zai fara aiki aikin nan kalmar aikin nan tana buƙatar bayani tana buƙatar to ba na son kalmar sharhi wata ila larabci shanti to tana buƙatar a yi bayani a fahimtar da jama'a menene aiki wata ila sai ɗan fara yanzu ina so su kauce cewar ba lalle sai ka aikin gwamnati ba za ka rayu ba lalle sai ka aikin gwamnati ba za ka zamanto kana da abin yi shi aikin nan ma ibada ce ibada ke duk lokacin da yi wannan aikin kana yin ibada ne kamar me kamar shi ka kamar shi ka yanzu wannan maganar da muke yi ba za ka fi duniya ba kana ɗaukar magana ta inda wani ya zauna ya ɓaci lokacinsa ba ya za mu za samu wannan ba eh nasi yana na ƙur'ani. Eh, wasu ko ne bilgari ne na yin ba'i kuna magana da yan uwanku a nesa ba tare da ganin juna ba nasi ya zo ƙur'ani ne eh, haka ne amma ya za mu practicalize ya za mu kai a aikace ka ɗauki haske na lantarki a baki na Allah ne Allahu nuru ba wal ard amma ga kinan kun kasara kun hikima kun kunna lantarki sun sa buri ta tashi ta bayyana yi aka yi to kaga wanda yi wannan sai ya haska da shi bai da Allah ba bai da makin Allah jagora sai ya da kuma ba to irin wannan kai idan ka yi ka kai idan ka yi ka sani to ladan ka biyu ne kana da ladan allan da ka samu kuma kana da ladan sanin allan da ka yi akan wannan abin ke allah ne shi haka likitancin duk haka abubuwan ke tafiya to sana'a ce ibada nake so in tabbatar sana'a ce duk abin da kayi yi ne wani amfana ko kai baka amfanin ba ko kai ka ne da neman suna kana samun wannan sunan a nan duniya ne shi kuma ya tsare misali yanda yin kuma dan Allah zai samu duniya da lahira to haka ne abin ki tafiya sai ka yi eh, kofi dan a sharuwa sai ka yi eh, wajen hikima kai abin za a yi ruwan zafi ruwan ɗumi an jima ka samu an jima ka to wannan ba duk eh, wani kuma sauran ibadu duka to bayan yaro ya kawo wannan mun da jami'a ya je ya yi professionalism ya samu abin da ya ne kana to da sai ga je ya iya abin da zai iya ya je ya iya abin da zai iya kuma ita manhajan ni ina da magana da shugabanninmu ita manhajan ita take nuna maka cewa ka zama dandan iri ma'ana ka yarda da komai sai gwamnati ba ka aiki don ne don nan ne za ka samu ci gudun bugai kana yi gobe gidan kuna a rushe a sake gini kana yi gobe za ka shiga motoci ka kana yi gobe za ka auri mata da Allah halitta maka in ka tsaya a nan to za ka samu cewa dukkan amma idan kana sana'a kana ibada ne ibadan nan kuma wahala ne Allah ya faɗa sallah tana da wuya to haka shauran ibadu don ita ce jagorar komai eh, ba kowa yake iya yin da ya kamata ba to ni ka Allah sa ta ita yanzu kana sana'an nan kamar tana sallan mu ibada ce tana tafiya kana yin ibadan nan kana samun sakamako a gudun gudun amma an ka kauce ka tafi can ka yi abin da ya kamata to fa me ma kai ta ko gyara ya sani ko fata ya sani a ƙarshe ke cewa ya ya mutu zai so ne masa fanna ba ba za su ke mutu mutum ma ke nan bari kuma alƙalin in ka masa fanna ba zai so ka ba amma ka kyautata masa kari abin da kake so ka abin da yake so shi ne sai ka sami to wannan duka lalle ne uba mai hira a cikin hikima a cikin dabara a cikin azanci a cikin kulawa ya danda kama yaran kafin ya taso kafin ya sani idan Allah ya sa baya nan kuma Allah ne zai ɗauki tafar da rayuwa wasu wata kila ne fito malam kana ta bayani a kan ta uba ne uba yi. idan uban ya tafi kafin lokacin ya za a yi eh abu ne mai sauki ai Allah ne mai ɗauke uban ko akwai mai ɗaukar rai bayan Allah ba to Allah ne mai ɗauka shi Allah bai ɗauke shi zai kula da wannan marayan ko da faɗa ne wanda ba da idan ko ko uban ya mutu. To masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki yadda ya kamata sai dai kuma lokacin ya yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami musa ibrahim sagagi jagoran makarantar cis ko in ce college of islamic studies da ke garin jos mai koyar da boko da larabci ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudu da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. shirin da ya saba zuwa muku daga nan radio hausa voh inda muke mai da hankali kan wani batu da dawo hankalin duniya. در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم تو بابو بطور رنسر را سابان شوگا بانک اصر ایران ابراهیم رئیسی نا دیا دگا چکن بطور تون دسوکا دو حنکلی آینکن دمها دونیا باکی دیا a cikin shirin za mu ji yadda bikin ya gudana da ma kaɗan daga cikin alkawuran da sabon shugaban ƙasar ya ɗauka yayin bikin rantsar da shi da ya gudana a ranar alhamis da ta gabata da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Tomarilla da yammacin ranar alhamis da ta gabata ce zababben shugaban ƙasar iran na ibrahim ra'isi ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban kasar iran na takwas bayan lashe zaben shugabancin kasar na ranar sha 18 ga watan yuni da ya gabata wanda kuma shine zaben shugaban kasa karo na 13 tun bayan samun nasarar juju har musulunci a kasar ta iran bikin rantsar da sabon shugaban kasar da ya gudana a majalisar shawarar musulunci ta iran ya samu halartar manya-manyan jami'an kasar da kuma jami'ai da wakilai da suka fito daga kasashen duniya sama da saba'in an buɗe taron ne da jawabin shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibab wanda a cikin jawabin nasa ya bayyana mahimmancin yin aiki tukuru wajen magance matsalolin da ƙasar take fuskanta ba tare da neman wani uzuri ba shugaban majalisar ya ce ya yi amanna da cewa lalle iran tana da karfin da za ta iya magance matsalolin da take fuskanta yana mai jaddada kudurin majalisar na bawa sabuwar gwamnatin haɗin kai wajen cimma burinta na magance waɗannan matsalolin shi kuwa a nasa bangare shugaban bangaren shari'a kana kuma alkalin alkalai na iran sheikh golam hussein muhsin eje ya jaddada wajibcin yin hidima wa al'ummar iran sakamakon tsayin dakan da suka yi wajen riko da tabarkin junju hal musulunci na ƙasar, yana mai sanar da aniyar ma'aikatarsa ta shari'a wajen bawa sabuwar gwamnatin haɗin kai wajen faɗa da rashawa da cin hanci da nuna bambanci daga nan kuma sai ya jagoranci sabon shugaban wajen yin rantsuwar kama aiki بسم الله الرحمن الرحیم من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم sabon shugaban kasar iran kenan lokacin da yake shan rantsuwar kama aiki takardar rantsuwar kama aikin dai ta kunshi rantsuwar kiyaye addinin musulunci tsarin jamhuriyar musulunci ta iran kundin tsarin mulkin kasar bugu da ƙari kan hakokin al'ummar kasar da kuma mutuncinsu kan yi musu hidima da kuma alkawarin mika mulki ga sabon shugaban ƙasa, idan wa'adin mulkin shugaba mai ci din ya kare bayan shan rantsuwar kama aiki sabon shugaba ibrahim ra'isi ya gabatar da jawabi inda ya bayyana manufofin gwamnatinsa a cikin gida da kuma ƙetare abokin aiki awal bauchi ya duba wasu daga cikin mahimman batutuwa da sabon shugaban ya tabo a cikin jawabin nasa sabon shugaban kasar na iran sai ibrahim ra'isi ya bayyana cewa siyasar matsin lamba da barazana ba za su sanya al'ummar iran ta yi watsi da haƙoƙinta ciki kuwa da haƙƙin da take da shi ne cigaba yana mai cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da goyon bayan duk wani shiri na diplomasiya da zai kai ga cirewa kasar ta iran dukkan takunkumin zalunci da aka sanya mata shugaba da isa ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabatar da jimkaran bayan rantsuwar kama aiki da ya a matsayin sabon shugaban kasar a madar shawarar musulunci kasar ta iran inda yayin da yake magana kan batun matsin lambar da amurka da kawayenta suke wa iran ya bayyana cewa siyasar matsin lamba da ke fata sanya al'ummar iran din su yi watsi da haƙoƙinsu ciki kuwa har da haƙƙinsu na ci gaban ƙasar musamman ma dai fasahar nan ta nukiliya shugaban ya ce zai yi goyi bayan duk wani aikin diplomasiya da zai sanya a cire wa ƙasar ta iran takunkumi wanda aka sanya mata wanda ya ce wajibi ne a cire su wasu dai kuma ya ce gwamnatinsa ba ta taɓa yin amincewa da siyasan amfani da ƙarfi da mulkin mallaka ba yayin da ke magana kan karfin iran da take da shi kuwa shugaban ya ce karfin da iran take da shi ba zai zamanto barazana ga kowa ba ciki kuwa har da makwabtan kasar yana mai cewa karfin zai zamanto abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiya yayin da yake magana kan shirin nukiliya na zaman lafiya na kasar ta iran kuwa shugaba da isa ya saka jaddada cewa shirin nukiliya na iran na zaman lafiya ne don haka iran ba ta da wani shiri na mallakan makaman nukiliya don kuwa bisa fatawar jagoran jun jihalin musulunci ya lasir ali khamenei mallakar masabato makaman nukiliya ma dai haramun ne har kuma sabon shugaban ya sake jaddada aniyar gwamnatinsa ta ci gaba da nuna goyon baya ga raunanan duniya da kuma dukkanin waɗanda ake zalunta da kuma kin amincewa da mulkin mallaka da kuma girman kai na ma'abuta girman kan duniya kamar yadda kuma ya bayyana cewa sai gwamnatin sa na cikin gida kuwa shugaban na iran ya saka jaddada aniyarsa na yin dukkanin abin da zai iya wajen karfafa kayayyakin da ake samarwa a cikin gida da kuma yin hidima wa al'ummar kasar قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است Bikin rantsar da sabon shugaban kasar ta Iran dai ya samu halartar tsohon shugaban kasar ta Iran Dr. Hassan ruhani da 'yan majalisar ministocinsa da manyan jami'ai na siyasa da na soji. A bangaren baki 'yan kasashen waje kuwa bikin ya samu halartar shugabannin kasashe irin su Barham Sale na Iraki da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da shugabannin majalisun dokoki na kasashe kimanin ashirin da shugabannin kungiyoyin gwagwarmaya irin su na'ibin shugaban kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon Sheikh Na'im Qasim da shugaban kungiyar hamas ismail hani da shugaban kungiyar jihad islami ziyad nakala da wasu manyan jami'an kungiyoyin kasa da kasa ciki har na kungiyar opec ta kasashe masu arzikin man fetur da dai su. tun dai bayan zaɓin da 'yan ƙasar suka yi wa malamin addinin sayyid ibrahim ra'isi masana ke tufa albarkacin baki kan hakan kuma ga abinda da dr alharun muhammad wani masanin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya ke cewa a gaban farko shine cewa wannan zaɓe da yi abin alfahari ne ga Iran tun 1979 kan wannan tsari ake tafiya to har shi an yi zaɓe sake zaɓen malami wanda zai tafiyar da gwamnati a zamani da yahudanci zalunci da Danya da kama karya ya katutu to wannan shine mahimmanci na farko kuma kalubale ne ga su yammacin turai da kuma yahudawa da kuma shauran waɗanda suna ganin addini ba lalai ba ne ya zama shi ke jagora a rayuwa. To, muhimmanci na biyu shine cewa Iran ta ƙara fitowa da ƙarfinta a duniya. Muhimmanci na uku shine cewa wannan siyasa ko wannan zaɓe ya ƙara fito da cewa kasashe masu rauni waɗanda ake zalunta za su iya yunkurowa su kalubalanci zalincin duniya kuma su nasara to waɗannan su ne muhimmancin wannan zaɓe da aka yi iran ƙasa ce da ake kallo mai faɗa aji a gabas ta tsakiya sannan kuma ƙasa mai tasowa a duniya wace irin alaka ce kake gani ya kamata iran ta yi da afirka ta yadda za su ci moriyar alakar da ke tsakanin su eh to kasancewar iran kasa ce mai tasowa kusan abubuwa da yawa ana sa su a rukuni daya da nahiyar afirka to wannan yana da muhimmanci ga nahiyar afirka cewa iran ta yi yunkuri ta kalubalanci danniya da kaka gida da ake mata da kama karya kuma ta yi nasara so wannan kalubale ne ga shugabannin nahiyar afirka da kuma talakawan afirka gaba na biyu shine cewa siyasan iran siyasa ce mai muhimmanci ga nahiyar afirka ta hanyar bukatan a haɗa ƙarfi da ƙarfi a majalisar ɗinkin duniya da shoran hulɗoɗin diplomasiya da ake a duniya na uku kalubale ne da ya shafi batun gwagwarmaya na addini a musamman in ka ɗauki Najeriya kowa ya san irin alakan da Malam Ibrahim Elzazaki yake da su da kasan Iran. Sakamakon haka sai ya fara sabanin da ke tsakanin Iran da Saudi Arabia ya zo ya yi tasiri a Najeriya wanda har aka yi abin da aka yi na kashe-kashe. To wannan yana da muhimmanci matuƙa kasar London da kasar Saudi Arabia ta yi ita kuma Saudi Arabia tana ganin cewa Iran ta zo ta yi kasar London a inda ta daɗe a ciki. to wannan wata sarkakiya ce duniya ba a najeriya ba da nahiyar afirka wanda muna sa ran shi wannan sabon shugaba zai tunkari wannan matsala da basira da hikima a samu aurore ta kada ya zama an samu kafa da za a ta samu wannan tashi tashi nan ko kace na ci tsakanin saudi arabia da iran har ya zo ya shafi yan kasa to menene dr alharun muhammad yake ganin ya dace wannan sabon shugaban kasar ta iran ya mai da hankali a kai a daidai wannan lokaci da ake fuskantar takun tsaka tsakanin iran da wasu kasashen duniya to wannan shi ne babban kalubale kuma nan ne za mu iya samun matsala in ka dauki nahiyar afirka ka ɗauki shugabannin shugabannin kasashen afirka ɗaya bayan ɗaya kusan kashi casa'in yaran turawa ne suna allah allah ne ingila amerika faransa ta ce masu ku ce ɗaya su ce ɗari to wannan matsala ce babba kuma shi sabon shugaban ƙasar iraq ya nuna musu ba haka ake yi ba ba haka shugabanci ke bukata ba yanci ba haka ake tafiyar da gwagwarmaya ba ba haka ake samun yanci ba dole sai an samu turjiya an ce ma zalunci wannan zalunci ne an ke yadda da azalumai to wannan shine kalubale ga shugabannin afirka kuma matsayinsa shine daidai kuma wannan shine babban darasi da jihar jihadi ya kawo cewa mutane su iya turjiya su iya kalubalantar zalunci su la'anci danniya su fito su kalubale gaba da gaba da zalunci to wannan shine babban matsala da shugabannin afirka ke fuskanta sun daga wannan abin saboda haka suna da babban darasi da za su dauka a wajen wannan sabon shugaban na iran sai dai abin bakin ciki shine yawancin shugabannin afirka matsorata ne tsoro ba zai basu su iya wannan jin ba su yi ta maza su fito kuma in ba an samu haka ba to haka za a yi ta zama cikin bauta cikin danniya cikin kunci cikin wayo Allah Mm. Ah, to kamar menene ya kamata shi zababben shugaban kasar ta iran ya yi ya samu ya jawo hankulan su shugabannin kasashen afirka ai ba wani abu da zai yi wannan matsayin na shi ne daidai sai dai akwai bukatan ta hanyar diplomasiya da iran ta jagoranci wasu tarurruka kamar da ta saba da kuma yunkuri fitar da wasu ma'amaloli don so ce kungiya ma'amaloli da ya shafi diplomasiya wanda zai hada da masana masu hangen nesa masu faɗa a ce wanda zai tattaro malamai ya tattaro ƙwararru ya tattaro masu kifa to idan aka samu irin wannan dandalin to ana tuntuman juna ana tarurrukan wayar da kai to muna sa rai a hankali saƙon zai isa da shugabanni har kuma a haɗu akan kyakkyawan manufan da zai kawo canji ya tabbatar da gaskiya da adalci duniya gaba daya kuma ai shawaran da na bayar na samar da wani dandali wani zaure na tuntuban juna shine abin da shi wannan sabon shugaba zai mai da himma kuma har wa yau akwai sarƙaƙiya ta diplomasiya domin a fata wannan sabon shugaba zai fahimci wannan abin da kyakkyawan fahimta ya zama an tuntubi juna an samar da matakai da hanyoyin da ya kamata a tuntubi juna. To masu sauraro karshen shirin kenan na dunar mu a yau a wannan ranar sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin da ma waɗanda aka ji muryoyinsu nake cewa da ku salama a huta lafiya. To da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙungiyar Hezbollah a ƙasar Labanan ta ce ta mayar da martani wanda ya dace kan Isra'ila. Iran ta kiraye dukkanin bangarori a kasar Afghanistan da su koma akan teburin tattaunawar sulhu. Messi ya koma ƙungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta ƙasar Faransa. To masu sauraron mu ina ga kuma da wannan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalabon mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman abdullahi salu usman ka da karanto mana labaran duniyar ni hassan barka da na kasance da kuwar zuwa wani lokaci ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran